mun je mun sha ruwa mun jiƙa makoshi yanzu mun dawo za mu ɗaura a inda muka tsaya mun huta mun ji daɗi <laughs> to yanzu za mu ɗaura a inda muka tsaya don haka in ce bismillahir rahim don haka sai ya kasance shi wancan yana so ta yi karatu ya ga ta zama wata shi kuma saɓanin wancan da kwata-kwata shi bai so ya ce mata ko da misali ta samu ta gama makaranta ko da aiki ta samu ba zai bata ta yi ba shi kuma wannan a kullum burinsa so yake in in ta samu ta samu ta yi karatu kuma zai nema mata aiki don haka sai suka fahimci shi ma kuma sai ya kasance ya fara business zai je wani garin ya je ya saro kaya zo ya siyar ya je wannan garin ya saro kaya sai ya zama na samun sama ya fi na wancan sai ya kasance a hakan sai suka ce ai san ba zai yi ba su yi ma an fasa da shi don haka shi ma aka yi forgetting din shi aka mayar da shi gefe sai suka batta kuma suka hana ta kula kowanne saurayi to ana cikin haka sai a akaliyan nan sai ta samu saurayi wanda daman can suna soyayya yana zuwa gidan su fira daman ita in ta yi saurayi in za ka zo fira ɗakin mahaifiyarsu a nan za ka shigo kan gadonta ka kwanta waye da sauransu a yi maka girki mahaifiyar ce mai ɗauko maka kayan abinci ta kawo maka tana sannu sannu ka sha hanya da sauransu hakan ya zama kamar al'adar su wai in saurayi ya zo ɗakin mahaifiyarka zai zauna ku yi hira to ana cikin haka sai wannan saurayin nata sai ya nuna shi yana so ya aure ta kenan sai aka sa ranar biki sati uku aka yi biki aka yi kuma sai ce amma ba za ta tare ba sai nan da wata uku sabida bai gama ginin shi ba amma in ya karasa sai ta tare don haka sai aka ce to shi kenan ba komai aka yi biki suka yi kusan sati ɗaya suna shagali suna biki suna al'ada waye da sauransu komai dai aka yi cikin jin daɗi da farin ciki ga ƙawayenta tawayayu da wayewa irin ta zamanin yanzu da ba wayewa ba ce to sai ya kasance da aka yi bikin baya kafin sati ukun nan ita kuma fiddausu sun kusa graduation da wata ukun nan ya yi sai ta aka je aka taru aka ya kawo mota aka ɗauke ta da sabida ba a gari ba ne aka kai ta garin da zai kai ta ba su da yan uwa ba su da kowa ta san dai tana da yan uwa to aka je yi sati biyu haka ana cin amarci zuwa sati biyu dai ana cin amarci ras-ras yana kula da ita yana ji da ita a sati na uku ta fara fuskantar matsaloli <laughs> eh a sati na uku aka fara fuskantar matsaloli da sauransu sai kasance a sati ukun nan tana haƙuri da sauransu dai amma dai bata faɗa kowa ba to ita kuma fidausa a can bayan bikin yayarta sai ya kasance ta ɗan samu wani freedom a gidan sabida dama ita ce rabi ta samu annashuwa mm, damar rabi da kwatan asabar da ake mata a gida wannan ce don haka sai take ganin cewa ita ma ta ɗan samu wani jin daɗi don haka sai ya kasance tana jin daɗi tana waye da sauransu sai ta haɗu da wani saurayi ya nuna yana santa da sauransu ta ƙiyarda da shi samsam to da yake lokacin kuma sun zo graduation an yi graduation an yi komai bayan tana gida ta gama makaranta ta dawo gida sai take jin labari wai an zo neman aurenta wajen mahaifinta kuma ya bayar da aurenta don haka sai take tunanin to wane ne wannan gashi ta ba a gwada mata ko wane ne wannan ba don haka sai duk da haka dai ƙoƙarinta na yi wa mahaifinta biyayya amma kullum in ta kwanta bacci cikin baccinta ta ga mahaifiyarta kan cewa lalle ki haƙuri ki kasance mai haƙuri a kullum in ta yi bacci haka ta take ganin mahaifiyarta tana faɗa mata don haka kullum burinta ta ga ta yi haƙurin da wannan haƙurin zai ja mata riba don haka ta ci gaba da haƙuri sai ya kasance sai ran aka ce mata to an sa rana wata ɗaya za a yi biki to biki ya rage sati biyu aka ce gashi wanda za ta aura zai zo yau don haka ta shirya ya zo shi ta je ta gan shi suka gaisa suka ɗan fahimci juna dai haka ba kullum ba kafin bikin dai ya zo mata irin su uku wannan wani ne daban wani ne daban ya zo ya ɓullo ta hannun mahaifinta don haka ta gan shi suka gaggaisa kafin dai a bikin ya zo su uku kuma sun fahimci juna ya ba ta waya amma a kullum nuna mai ta yake rayuwa sai haƙuri ta yi haƙuri ba shi da kuɗi ba shi da waye don haka sabida haka ma wannan kishiyar mahaifiyarta ta ta yadda kan cewa ai auren da bai da shi yayin ta ma duk suka yadda akan cewa ai auren da bai da shi suna tunanin in ta shiga za ta za ta sha don haka sai da aka tashi ranar biki za a ka aka ɗaura aure da yamma aka tashi ɗaura aure sadaki dubu ɗari biyar da jin wannan sadaki sun tsorata kuma sun razana Ha suke tunanin anya ko wannan dubu ɗari biyar hmm. sai suke tunanin to ko anya ko wannan da gaske auren fiddausu ne ko dai na wata ne ba dai na fiddausu ba shi ina mahaika dubu ɗari biyar ɗin da zai yi wani har zai ba da ita a sadaki to sai aka ce to fa sai da yamma za a kawo akwati suna jira a ga akwati a yi dariya a yizgil suka tashi aka kawo akwati dozin biyu guda ashirin da hudu a'a nan fa rigima gaskiya ba shi ba ne wannan menene suka fara a'a abu dai fa suna ta tunani shikenan da aka tashi aka ce ranar kuma za a kai da gobe da safe za a kai amarya a ranar yan kai ta kuma za su dawo don haka ba wani abin nan da aka yi walima kawai aka yi don ya ce shi ba ya son wata bidi'a da sauransu don haka da ya kasance za a tafi aka ɗau mutane guda biyar da amarya aka tafi aka ce mutum biyar sun isa rakata sai da aka tafi suka ga an kai su airport an ce su fito aka kai su ashe abuja ne garin da za a ajiye ta daman ya ce wa iyayen daga bayan bayan an ɗaura auren ya ce shi baya buƙatar komai kawai matar shi yake so don haka sai ya kasance an ya kasance kai kawai an ɗauke ta an kai ta gidanta da aka kai ta Ni ban mamaki ashe mai kuɗi ne mutumin nan ya ji labarin hs suke mata ya sa ya zo musu a baza ta ya nuna musu shi dai talaka ne don haka sai suka yadda ashe nan kwa mai kuɗi ne mai kuɗin ma da kaf cikinsu babu wacce ta samu miji kamar sa don haka bakin ciki suka ta ce sai ya sake ta ya ce shi kuma ba zai saki matarsa ba haka dai suka yi haƙuri bakin ciki yana ta cinsu suka dawo ita kuma wannan yadda su ya ta koma bayan ta koma al'amura suka ƙara taɓarɓarewa ta zo biki ta koma. Sai ya kasance wani lokutan ma mijin zai sa ta kneel down ya zane ta ya mare ta ya sa ta ya ce sai ta wanke toilet da hannunta ta wanke ta yi komai kuma a gwata zai siyo siga na ɗari biyu ya ce shi zai isa komai da komai a gidan kuma sannan kullum plus guda biyu ne da shi manya kullum plus nan ya kasance a cike da shayi kuma shayin su kasance da sigan zau zau zau su ji hakan ya kasance duk wasu kadarori da ta dan sassamu ta dau ɗan ta da sarƙar da ta je ta siyar ta zo ta kakura ta siyo kayan abinci duk sun ƙaƙƙare don wani lokacin kawai sai ya bi kayan abincin gara ta ya je ya kyautar na haka ba kayan abinci in zai fita ba ta naira dari dari biyu ya ce ta musu abinci kuma ya faɗa abincin da kila ma ta kashe 1,500 ko 2,000 ko 1,000 hakan nan sai ya kasance ta siyar da ɗan kunnen ta zo tana mai saboda tana bala'in jin tsoron shi ya tana tsoron shi ko musu ba ta iya mai ko sallah take in ta ji shi sai ta ji zuciyarta yana tsinkewa har ya kai ya kawo komai yan dan kunnayen da ta siya na kadara kadara wanda take sa a kunna duk ta salwantar da su ta karar da su sun mutu ana cikin haka kuma sai ya sake ta da ya sake ta ta dawo gida ya sake ta ta dawo gida yi mata saki biyu ta dawo gida da ta dawo gida tana zaune ta ga zaman fa bai kamata ba ta nemi ya mayar da ita tunda bata gama iddata ba ta ba shi haƙuri manya suka shiga ciki amma maimakon ya yi waye sai ya ƙara mata saki ɗaya ya zama saki uku don haka ba zancen mayarwa.